أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي البحران هذا عبد فرات سائق شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر تبتغون من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لعجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطين إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka wannan yammaci na takwas ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya dace da ashirin da hudu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha takwas jiya Allah ya ƙaddara mun tsaya ƙarshen aya ta goma sha eh, hudu a aya ta goma sha hudu a cikin suratu fatir yau insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta goma sha biyar fadin Allah ta'ala ya ayyuhan nasu antum fuqara ila Allah na'am يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحليم يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane antumul fuqara'u ila Allah lallai ku mabukata ne zuwa ga Allah wallahu huwal ghaniyul hamid Allah madaukakin sarki mawadaci ne Allah abun godewa ne in ya sha'a yuzhibukum idan ya so sai ya tafiyar da ku wa ya'ti bi khalqin jadid ya zo da wata halitta sabuwa wa ma zalika ala Allah bi aziz wannan ba wani abu bane mai wahala subhanahu wata'ala waɗannan ayoyi guda biyu ayoyi da suke mana bayanin ƙudura ta Allah subhanahu wa ta'ala akwai abin da malaman suke kira ma'alumu min addini bid darura akwai abin da ba zai ɓoye ga kowa ba kowa ya riga ya sani akwai abubuwan da in aka gaya maka inda kana da hankali ba buƙatar a kawo maka ayar ƙur'ani ko hadisi misali idan aka ce za ka mutu kuma kai matacce ne wannan ba ta na gaya maka ayar qur'ani ba akwai abubuwan da yawa da suka faru a gaban ka za su sa ka yadda da abin da na gaya maka domin wala'alla mahaifinka ya rasu ko wani yayanka ya rasu ko na dan uwanka ya rasu ko ɗanka ya rasu ko jikanka ya rasu shi yasa idan na ce maka za ka rasu ko za ka mutu ba buƙatar in kawo maka aya haka idan zan ce maka kai mabuƙaci ne zuwa ga Allah ko kuma ko mutane mabukata ne zuwa ga Allah wannan ba bukata a kawo aya abu ne sananne ya aka ka zama mabukaci domin wal Allah kana bukatar abin da zaka ci kana bukatar abin da zaka sha kana bukatar uh, ma'ana uh, lafiya kana bukatar walwala kana bukatar ka tsugunna kana bukatar ka tashi kana bukatar ka kwanta duk wannan bukata ce to kaga dan adam a ce masa ma kai mabukaci ne zuwa ga Allah Allah ba sai an kawo masa waɗansu ayoyi da yawa ba tunda abu ne sananne amma duk da haka Allah maɗaukakin sarki ya yi mana bayanin buƙatuwar mutane zuwa ga Allah a cikin gurare da dama a alƙur'ani wallahu ghani wa antumul fuqara Allah mawadaci ne amma ku talakawa ne mabukata ne banda wannan ayat da Allah ya ga ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah lalle ku mutane mabukata ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan ba sai an kawo ta a wannan kadai ya isa kuma yanayin yau da goma ya nuna kana da bukata ma sai Allah madaukakin sarki ya kawo ayoyi da dama wanda suke nuna shi Allah mawadaci ne ko kuma mabukata ne zuwa ga Allah Allah ya ce fa kafaru wa tawallaw wastaghna Allah suka kafirce suka bada baya Allah mawadaci ne wallahu ghaniyyun hamid Allah mawadaci ne Allah abun godewa da wadannan ayoyi suna nan da dama a cikin alqur'ani shi yasa lokacin da yahudawa suka faɗi wata magana wadda ta saba wa ta saba wa abubuwan da yake faruwa yau da gobe kuma duk wani mai hankali zai iya karyata su ko da ba a kawo masa ayat da take nuna karyata su baro baro ba da suka buɗe baki suka ce inna Allah faqirun wa nahnu aghniya suka ce wai Allah mabukaci ne mu ne mawadata wannan ƙarya ne ko da ba ayar qur'ani ko da ba martani ko da ba wani hadisi wannan ƙarya ne domin asalan su su ne domin suna bukatar yaya suna bukatar abinci suna bukatar arziki me yasa suka zama yan ma'ana da yan handima yan kama wuri zauna ai bukata ce kaga wannan su kansu yanayin al'amuran rayuwarsu da yadda suke tafi da rayuwarsu ya na ƙarya suke yi Allah madaukakin sarki ba ba ba mawadaci ba Allah ba ba mabukaci Allah madaukakin sarki mawadaci ne shi yasa Allah ya ce na لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أبنياء فنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا ونقول ذوقوا عذاب الحريق ma'ana shi da suka ce inna allaha faqirun wa nahnu aghniya Allah madaukakin sarki ya haddada su da cewa sanaktu ma qalu duk abin da suka faɗa za mu rubuta idan sun zo za a tambaye su a ce ga abin da kuka faɗa haka ne ko ba haka bane wajen kare wannan magana da suka faɗa din take tabbatar da su mabukatan ne shi yasa tun anan za a kama su tunda inda ba su mabukata bane da ba za su yi yunkurin su kare wannan abin da suka amana suka faɗa ba barantana su tunanin suna neman a musu rangwame shi yasa Allah ya ce sanaktumu ma qalu wa qatalahum al anbiya duk abin da suka faɗa za mu rubuta kuma za mu tambaye su akan cewa me dalilin su na cewa wai Allah mabukaci ne su ne mawadata kaga wannan ƙarya suke yau da gobe ma ta ƙarya ta nuna cewa abin da suke faɗa ba gaskiya bane to Allah madaukakin sarki mawadaci ne mu mu ne mabukata zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ya ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ya ku mutane ku mabukata ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuna bukatar a ƙara fahimtar da ku addini ku fahimci menene addini kuna bukatar a taimaka muku a yanayin rayuwarku ta duniya kuna bukatar abinci kuna bukatar abin sha kuna bukatar zaman lafiya kuna bukatar 'ya'ya kuna bukatar mataimaka a rayuwa shi yasa malam ibnu kasir yake cewa Allah yana bamu labari game da wadatuwa daga waninsa da kuma bukatuwar ababen halittu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yace fahum muhtajuna ilaihi fi jami'il harakat was sakanat su mutane mabukata ne zuwa ga Allah a cikin dukkanin motsin da suke yi da kuma dukkanin wani shirin da suke yi hatta miƙewa in za kana bukatar taimakon Allah in ka zauna kana buƙatar taimakon Allah in za ka kwanta kana buƙatar taimakon Allah in ka buɗe baki kana buƙatar taimakon Allah wani sai ya buɗe bakin amma magana ba za ta zo ba wani ya zauna ya kasa tashi wani ya tashi ya kasa zama wani ya ɗaga hannu ya kasa dawowa wani ya buɗe ido idan ya rufewa wani ya rufe idan ya buɗewa kaga duk wannan ya nuna buƙatuwar mu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ya ce antumul fuqara'u ila Allah kuma buƙata ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce wallahu al hamid Allah madaukakin sarki mawadaci ne Allah madaukakin sarki abin godewa ne al-imam zamakhshari a cikin tafsirinsa al-kashaf ya yi wata magana mai matukar mahimmanci tsokaci mai kyau karkashin tafsirin wannan ayar fadin Allah ya ayyuhan nasu antumul fuqara yace me yasa Allah madaukakin sarki ce ya ku mutane tare da cewa duk wani abin halitta da ka sani a duniya yana da bukata zuwa ga Allah amma sai Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane amma ku amma ku ma bayan mutane duk wani abin halitta yana da bukata zuwa ga Allah subhanahu wataala yace kasa da bidalika an yuriyahum an yuriyahum annahum li shiddati iftiqarihim ilayhi Allah ya nuna musu saboda tsananin bukatuwarsu zuwa ga Allah shi yasa Allah ya sanya jinsin mutane dukkaninsu mabukata zai ce annas ya kawo alif da lam dan yin duk wani jinsin mutane mabukata ne saboda tsananin bukatuwar mutane zuwa ga Allah din yace wa in kana khala'i kulluhum muftaqirin ilayhi minan nas duk da cewa ragowar halittu gaba daya mabukata ne zuwa ga Allah subhanahu wataala koma bayan mutane din yace amma li anna al-faqra mimma yatba'u ad-da'f yace domin bukatuwa tana bin rauni ne talauci yana bin rauni idan sai mutum ya zama mai rauni zai zama yana da bukata wala Allah mai rauni da mai karfi zaka ga mai rauni ya fi bukata fiye da ainihin wato mai karfi yace ke cewa kullama kana al-faqir ad'af duk lokacin da mabukaci ya zama yana da rauni kana afkar dole ya zama ya fi tsananin bukata din ma'ana da mai karfi da mai rauni ba ɗaya suke ba ko da a cikin mutane ne ka samu wani talaka wani mawadaci sai ka samu talaka nan ya fi buƙatuwa zuwa ga arziki fiye da wannan mawadaci din ce to kuma a gurare da dama a cikin alƙur'ani Allah ya yi wa mutum shaida da cewa mai rauni ne tunda Allah ya yi wa mutane shaida da cewa suna da rauni shi yasa buƙatar su tafi fiye da ragowar halittu gaba ɗaya, shi yasa Allah ya ce ana ya ayyuhan nas domin daga cikin guraren da Allah madaukakin sarki ya nuna cewa dan adam yana da rauni Allah ya ce wa khuliqal insanu da'ifa an halarci mutum a matsayin mai rauni tun da ku kana da rauni dole kana da bukata Allahu alladhi khalaqakum min da'afin Allah shi ya halice ku daga rauni kenan tun da kuna da rauni lalle kuna da tsananin bukatuwa sannan sai ci gaba da cewa to me yasa aka kawo aka kawo da al menene fa'idar wannan saboda shi mabukaci duk abin da zai samu na biyan bukata sunan shi wadata to shi kuma wanda zai iya wadata ka daga komai shine Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa wannan abin da zai baka din shine wadatar kai kuma mabukaci ne zuwa ga Allah din sannan to menene fa'idar kawo alghani kuma sai a kawo alhamid mawadaci kuma abin godewa malike cewa domin abin da yake tabbata lima asbata fakrihim ilaihi wa ghinahum anhu domin tabbatuwar bukatuwar mutane zuwa ga Allah da kuma da kuma ainihin wato wadatuwar Allah daga abin da mutane suke bukata da kuma wadatar da mutane da shi Allah subhanahu wataala zai yace domin walaysa kullu ginan nafi'an bi ghinahu yace ba kowane mawadaci bane yake amfanuwa da wannan wadatar tashi sai idan ya amfanar da wannan wadatar tashi amma in da mawadaci zai zama bai amfanar da abin da yake na wadata ba to wannan wadata ta da ba ta da amfani yace to amma shi Allah subhanahu wa ta'ala mawadaci ne kuma yana amfanarwa da wannan wadatar tashi mawadaci ne kuma idan an zo gurin shi neman wadata yana bayarwa to tunda kuwa har zai bayar kasancewa shi mawadaci ne baya kyashi to ya kamata ya zama abun godewa idan yayi sai sa Allah madaukakin sarki ya kawo al-ghaniyyu al-hamid cewa Allah madaukakin sarki annahu al-ghaniyyun nafi bi ghinahu cewa Allah madaukakin sarki mawadaci ne kuma mai amfanarwa da wannan wadatar tashi al-mun'imu alaihim kuma mai wa bayinsa ni'ima da wannan wadatar tashi sai zama al-mustahiqu bi in'amihi alaihim ay yahmaduhu wanda ya cancanta sakamakon wannan ni'imar da yake musu na su gode wa Allah subhanahu wata'ala ta'ala wannan magana zamakshari shari'a ambaci wannan a cikin tafsirinsa al-kashaf Allah ya ce wallahu al-ghaniyul hamid Allah madaukakin sarki mawadaci ne Allah madaukakin sarki abun godewa ne al-ghaniyu yana daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala haka al-hamid shi ma yana daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki malamai suka ce al-ghaniyu kusan ya zo su goma sha takwas a cikin al-qur'ani abinda ake nufi da al-ghaniyu shine laysa bi muhtajin li ahadin wanda ba shi da bukata ga wani mutum daya shine alghani ma'ana wadatar da ta kai ba shi da bukatar wani abu a wajen wani shine Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana fa huwa ghaniyyun li zatihi ghaniyyun li af'alihi ghaniyyun li sifatihi ghaniyyun li sultanihi fala yahtaju ila ahadin wa kullu mawjudin fi hadha alwujud محتاج إليه في إيجاده وإعدامه الله سبحانه وتعالى wadatacce ne a cikin zatinsa wadatacce ne akan ayyukansa ya aka yi Allah ya zama wadatacce akan ayyukansa domin Allah baya buƙatar haɗin kan wani akan wani aiki Allah baya buƙatar shawarar wani idan zai wani aiki Allah baya buƙatar wani ya taimaka masa a wani aiki Allah shi kaɗai yake yake gudanar da al'amuransa amma duk wani koma bayan Allah ga duk aikin da ɗan adam zai aikata yana buƙatar shawarar wani ko yana buƙatar gudunmuwar wani ko yana buƙatar wani abu mu ɗauka magini zai gina gida wala Allah gini kawai ya iya bai iya zane ba wala Allah wani gini kawai ya iya bai iya fenti ba wani bai iya dressing ba wani bai iya kaza ba to kaga dole sai an haɗu an taimakawa juna za a tayar da gini to Allah ba haka yake ba Allah ba ya buƙatar komai a gurin kowa duk abin da Allah yake shi kaɗai yake ba tare da buƙatar wani abu ba sannan Allah mawadaci ne akan sifarsa sifar Allah ba sai kama da sifar kowa ba laisa ka mithlihi shay ba wani abu da ya kama da Allah subhanahu wa ta'ala duk da za ka iya samun sifar Allah ta yi tarayya suna a wata sifa ɗin, za a iya cewa Allah as-sami'u ka ji wani an ce maka shi ma as-sami'u wani mai ji ne Allah ma mai ji ne to amma mujarrabin ji ne sunan ne kawai amma akwai bambanci tsakanin jin Allah da kuma jin wani wanda ba Allah subhanahu ta'ala ba haka ikon Allah da mulkin Allah da sarautar Allah baya Allah mawadaci ne akan mulkin mulkin Allah baya bukatar kowa amma mu illa ne ga mai mulki a ce ba da kowa dan adam idan yana mulki illa ne a ce ba shi da kowa shi kuma Allah madaukakin sarki kamala ce a ce shi kadai ne a cikin mulkin sa amma ce gashi an samu sarki bai da waziri bai da fadawa bai da dan iya bai da dallatu bai da magajin gari bai da waziri za a ce wannan wadannan sarki ne shi kadai kuma ya za a yi kuma ya iya tafi da al'amuran shi ya za a yi abubuwan su ci gaba zai yi ba kaga sarki ya zama yana da fadawa da wa shine cika to Allah madaukakin sarki kuma kasancewa shi kadai shine cika din kuma mawadaci ne akan komai shi kuma sarki ya zama shi kadai ba kowa shine naqasu shine illa a tattare da shi to shi yasa Allah wajen gudanar da al'amuran mulkin sa Allah madaukakin sarki mawadaci sannan duk wani samamme a wannan duniya mai bukata ne a wajen Allah ko dai bukatar Allah ya samu masa da wani abu ko bukatar Allah madaukakin sarki ya dauke masa ainihin wato wani abu shi yasa malai yake cewa min kamalin yanahu yana daga cikin cikar wadatuwar Allah subhanahu wa ta'ala annahu la tanfa'uhu ta'atu ta'in biyayyan masu biyayya ba ta amfanar da Allah kaga kai duk wadatarka kana so a ce ana maka biyayya amma shi Allah subhanahu wataala wadatarsa ta sa wai dan yayi maka ni'ima kai masa biyayya wannan biyayyar ba za ta amfanar da shi komai ba sai dai kai ta kare ka ba Allah ba sabanin mutane za ka samu gwamna ko wani chairman ko wani sarki idan aka samu a akalla a jiha ka samu mutane sama da miliyan goma amma a samu wani mutum ɗaya tak a cikin miliyan goma ya fito ya hau yana adawa da wannan gwamna din sai ka ga hankalin gwamna nan gaba ɗaya ya tashi me yasa ya samu wanda ya fanɗare masa mutum ɗaya wanda bai masa biyayya kaga wannan nakasu ne to shi a saboda aka biyayya ga gwamna yana gani za ta amfanar da shi shi yasa yake son kowa ya zo masa biyayya dan ya san zai amfani da wannan biyayya idan ranar zaɓe ta zo to Allah ba haka yake ba biyayya masu biyayya ba sa amfanar da Allah komai haka kin kafirci ma ba zai cutar da Allah subhanahu wataala komai ba dan ka bi Allah kanka kaiwa wannan abin ba zai amfanar da Allah ba dan ka ki bin kaiwa wannan abin ba zai cutar da Allah subhanahu wataala ba shi yasa hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa wanda Allah yake cewa ya ibadi innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni Allah ya ce ya ku bayina ku fa ba za ku kai matukar amfa ba za ku iya amfana mun balantana ku yunkurin amfana mun ba za ku kai matuƙa wajen taimako na ba ko wajen amfana mun da wani abu na ku yi tunanin za ku yi mun amfani ko idan kun yi kaza wannan abin zai amfane ni haka walam tablughu dhurri ba za ku kai matuƙa wajen cutar da ni ba fatadurruni balantana ku cutar da shi yasa duk abin da za ku yi na saba mun na yin abin da bai kamata ba wannan ba zai cutar da ni me yasa li kamalihi subhanahu wa ta'ala saboda cikar Allah madaukakin sarki shi yasa yana daga cikin wadatuwar Allah madaukakin sarki za ka wani baya masa biyayya wani baya wani yana saba mishi wani yana abin da ya ga dama amma duk da haka zai wadata shi ya bashi wannan wadatuwa ne ta Allah sabanin mutum wani yau rana ɗaya a cewa na ya fito yana maka adawa in ba a yi wasa ba kai da shi har abada dan abin da kake masa ma sai ka daina dan mukamin da ka bashi ma sai ka kwace to Allah ba haka yake ba wani baya wa Allah biyayya yana saba Allah amma duk da haka Allah madaukakin sarki wadata shi yake ba shi yake Allah ya ce ayi ka ki ya yayi maka bala'i ya ce kar ayi ka yi ya ƙara maka wadata saboda tsananin wadatuwa ta Allah dan ya wadatu daga halin da kake ciki kuma ka sani wannan abin ba zai cutar da Allah ba kai abin zai cutar da kai shi yasa yana daga cikin cikar wadatar Allah madaukakin sarki Allah ya wadatu daga tawaya ko daga wani aibi Allah madaukakin sarki baya tattare da tawaya yana daga cikin nau'in tawaya shine gajiyawa ko katawa ko rashin iyawa ko buƙatar wani a wajen wani Allah madaukakin sarki duk baya wannan to da haka duk wani abu da yake janyo tawaya ko na kasu Allah madaukakin sarki baya buƙatar wani shi yasa saboda wadatuwar Allah daga komai Allah ya wadata daga mata Allah ba shi da mata barantana su makawa Allah ta bangaren wani abu Allah madaukakin sarki ba shi da ɗa barantana ya taimakawa Allah kan wani abu Allah ba shi da abokin tarayya a cikin mulkinsa Allah ba ya da sa Allah ba shi da aboki Allah shi kadai yake to sabanin mutane zaka ga duk wani wanda kake tunani sai ka same shi wala Allah yana buƙatar mata ko yana buƙatar haihuwa ko yana buƙatar 'ya'ya shi yasa akwai abin takaici abin mamaki a cewa ga wani ya fito yana da shi Allah ne ko mutane suna kiran shi a matsayin Allah wannan bai san Allah bane inda sun san Allah subhanahu wa ta'ala da ba wani mutum da ya isa har ai ma tunanin wasu Allah ne shi waye shi kazanta najasa mabukaci shi yasa idan muka ga Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da zai fara magana da annabi Musa alaihi salatu wassalam kafin ya fara bashi umarni sai da Allah ya gaya masa wane ne shi yace ya Musa inni ana Allah ni ana rabbuka farko abin da ya fara ka sani ni ubangijin kai ni na halicce ka ni nake mallakar ka ni nake gudanar da al'amuran ainihin wato halittunka ni. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري الله سبحانه وتعالى كافن يباوى النبي موسى أمرني sai da ya fara gaya masa shi waye ya ya musa innani ana allahu la ilaha illa ana ne kaga umarni a biyu baya a wata ayar iyamus inni ana rabbuka sannan fakhla na alaik innaka bil wadi al muqaddas tutwa yace ya kai annabi Musa innani ana Allah ni Allah ne la ilaha illa ana ka sani babu abin bautawa bisa gaskiya da cancanta sai ni in ka yadda da wannan to ka zo ka bauta ne shi yasa Allah madaukakin sarki shi ake fara sani duk wanda ya san Allah ba wanda zai bauta wani in ba Allah ba ma'ana in ka ga mutum yana bauta wani to bai san Allah subhanahu wa ta'ala bane Allah madaukakin sarki shi kare ake bautawa kuma shi ya cancanta a bauta masa ba wanda ake bautawa in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba shi yasa ya ce innani ana Allah ka ce ni Allah ne la ilaha illa ana babu abin bautawa bisa gaskiya da tantanta sai ni fa abudu ni ka bauta mini nan kuma ya ce innani ana rabbuka ni ne ubangijinka wanda na halicce ka na'am inni an rabbuka fakhla'na alayka innaka bilwadi muqaddasi tuwa na'am yace inni ana rabbuka ni ne ubangijinka ma'ana ni na halicce ka ni nake mallakar ka ni nake gudanar da al'amuran rayuwarka gaba daya fakhla'na alai maza ka cire takalmanka ka ganin Allah yana sanar da annabawa wane ne shi to yaushe a irin wannan lokaci har wani zai yaudaru da cewa wai wani Allah ne wani yana kaza wani wannan kafirci ne shirka ce ba wani wanda ya cancanta a bauta masa ko a koma gare shi a kaɗe tashi a wajen bauta in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba shi yasa Allah mawadaci ne ta kowane bangare sannan Allah abun godewa ne wanda ya cancanta a gode masa ya cancanta a gode masa da baki kuma ya cancanta a gode masa a aikace shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya ga abin da ya kayatar da shi yake so ya samu ni'ima ya ce alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat wanda kuma ya ga abin da yake ki ya ce alhamdulillahi ala kulli hal a kowane irin yanayi gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ake domin Allah baya nufin dan adam da cuta ko wata illa ko wani abu duk abin da kaga Allah ya maka a matsayinka na mumini alkhairi ne da albarka a tattare da kai ko da kana ganin wannan abin cuta ne na Allah ce min إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز Allah maɗaukakin sarki ce in ya sha yuzhibukum wa bi idan Allah maɗaukakin sarki ya ga dama sai ya tafiyar da ku idan ya tafiyar da ku wa bi khalqin jadid ya zo da wata halitta sabuwa wadda ba ku ba Allah madaukakin sarki ya ambaci irin waɗannan a gurare da dama a cikin alkur'ani daga ciki akwai inda Allah ya cewa in yasha yuzhibukum ayyuhan nas in yasha yuzhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin in tatawallaw وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز Allah madaukakin sarki ce in yasha in yasha yuzhibukum ayyuhan nas idan Allah ya so sai ya tafiyar da ku mutane wa ya'ti bi khalqin jadid zo da wata halitta sabuwa a wata ayar in ya yasha yuzhibukum ayyuhan nas in Allah ya so sai ya tafi da ku ya ku mutane wa ya'ti bi akharin zo da wadansu mutane daban a wata ayar Allah ya ce wa in tatawallaw inda za ku juya ku bada ba yastabdil qauman ghayrakum Allah zai musanya waɗansu jama'a koma bayan ku thumma la yakunu amsalakum sannan ba za ku zama kamar su ba wannan ayar al-Imam Sa'idi rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin sai ke cewa wannan ayar tana ɗaukan ma'ana guda biyu fadin Allah ta'ala in ya sha yuzhibukum idan Allah ya so ya tafiyar da ku yace ma'ana ma'anayn tana ɗaukar ma'anoni guda biyu ma'ana ta farko in ya sha yuzhibukum ayyuhan nas idan Allah ya ga dama sai ya tafiyar da ku mutane wa ya ati da ghairikum minan nas ya zo da waɗansu mutanen ba ku ba aqwa alillahi kum wanda za su fi wa Allah biyayya fiye da ku mana inda za ku bujire ku ba da baya ku kangare Allah zai iya kawo waɗansu mutane wanda za su fi ku bin Allah maɗaukakin sarki to sai zama wannan kamar tsoratarwa ne da cewa duk halin da ka zama karka yadda Allah zai iya halakar da kai ya zo da wani wanda ya fi ka duk irin yadda kake ga saba Allah sai Allah ya tafi da kai sai zo da wani mai tsananin biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala yace ma'ana ta biyu wannan aya tana tabbatar mana da tashin alkiyama cewa idan Allah madaukakin sarki ya so sai ɗauki rayuwar ku gaba ɗaya ya zo da waɗansu rayuwa ko kuma idan Allah ya ga dama sai ya kashe ku bayan ya kashe ku kuma ya tashe ku idan alkiyama ta zo in ya sha in Allah ya ga dama sai ya tafiyar da ku gaba ɗaya sai ya ɗauki rayukan ku sai ya bar ku a haka wa ya ati bi khalqin jadid kuma ya zo da ku a matsayin sabuwar halitta bayan an tashi alkiyama sai Allah ya ce ma zalika ala Allah bi aziz yin wannan abin ba wani abu bane mai wahala a wajen Allah wanda ya yi ku babu ku ashe dan ya dawo da ku abu ne mai sauki wanda ya yi ƙirƙira ba tare da misali ya kalli wani abu ya yi ba ashe dan ya sake maimaita irin wannan abu ne mai sauki shi yasa ake cewa nan fadin Allah al-aziz din al-imam razi a cikin tafsirinsa mafatihul ghaib yake cewa ma zalika Allah bi aziz ala yaghlibu Allah zalika al-fi'l ai wannan aikin ba zai rigaye Allah ba wana wannan wani aiki ne mai sauki bal huwa hayyun ala Allah aiki ne mai sauki a wannan Allah ya ɗauke ka ya zo da wani ko ya ɗauke ka ya dawo da kai bayan tashin alkiyama ko kuma ya ɗauke ka ya zo da wani wanda ya fi ka bin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa wajibi ne mu tsaya mu bi Allah madaukakin sarki kar mu zama kangaruru cikin abin da Allah yake umartan na sai Allah ce ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حلها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وقاموا الصلاة ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير Allah maɗaukakin sarki ce wala taziru waziratu wizra ukhra ma'ana mai wani laifi baya ɗaukar laifin mai wani laifin wa in tad'u musqalatun inda mai girman laifi zai yi kira ila himliha abu a sai a sha dauki wannan kayan nasu na laifi la yuhmalu minhu shay ba za a daukar masa komai daga wani laifin da ya aikata ba walau kana za ba ko da wanda zai kira ya taimaka masa makusanci ne inna ma tundiru alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib kadai dai zaka gargadu waɗanda suke jin tsoron ubangijin sa boye wa qamus sala suka tsaya da sallah wa man tazakka wanda ya tsarkake fa inna ma yatazakka li nafsi ya tsarkaka ne dan kansa wa ila allahi al-masir makoma ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala faɗin Allah maɗaukakin sarki wala taziru waziratun wuzra ukhra cewa waziratun wani wata mai laifi wata rai mai laifi wacce take da yawan laifi la taziru uzra ukhra ba za ta dauki laifin wata rai ba ma'ana wani baya daukan laifin wani idan wani ya laifi to ba za a dora wani ba idan wancan ya laifi ba za a dora wannan ba irin waɗannan ayoyi suna nan da dama a cikin alqur'ani daga ciki akwai fadin Allah man hitada fa innama من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء a waɗannan ayoyi da alaran ya karanto mana gaba ɗayansu suna nuni akan cewa ba wani rai da zai ɗaukar wa wani rai laifi Allah ya ce maninta da duk wanda ya shirya ya gane gaskiya ya abin da ake so fa inna ma ya hatade li nafsi ya shirya ne domin kansa kansa yawa wa man dalla wanda ya bata yayi kafirci yayi sabo yayi bid'a fa inna ma yadhullu alaiha shi ma ya ya bata ne akan kansa kansa ya jawa wala taziru wazratun wazra ukhra wata rai mai laifi ba ta daukar ainihin wato laifin wata rai din wala taksubu kullu nafsin illa alaiha wata rai ba za ta aikata komai ba face sai wannan abin ya dawo yana kanta wala taziru wazratun wazra ukhra wata rai mai laifi ba za ta dauki laifin wata rai din ba Allah ya ce tilka ummatun qad khalas al'ummomi ne ga sunan sun riga sun wuce laha ma kasabat abinda suka aikata na lada shi za su samu wala kuma kasabtum haka kuma abinda kuka aikata na lada shi za ku samu wala tusaluna amma kanu ya'malun ba za a tambaye ku akan abinda suka aikata ba waɗannan ayoyi dukkanin su gaba ɗaya suna yi mana nuni cewa wani rai ba zai ɗauki laifin wani rai ba ba wani wanda zai aikata laifi a ɗauki laifin wannan a ɗora wani ba zai yi wannan to da Allah wani zai yi tunani cewa akwai ɗansu ayoyi da Allah maɗaukakin sarki ya yi bayani wal'ala za a iya gani kamar sun yi karo da waɗannan ayoyi ɗin aya ta farko faɗin Allah wala yahmilunna awza wala yahmilunna asqalahum na'am وليحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يدلونه بغير علم ala sa'a ma waɗannan ayoyi in ka kalle su sai ka kamar sun yi karo da waɗancan ayoyin da muka karanta a baya Don waɗancan ayoyin suna magana wani rai ba zai ɗauki laifi ga wani rai idan ya aikata ba amma waɗannan ayoyin kuma sun suke mana ishara cewar wani zai ɗauki laifin wani Allah yake cewa la yahmiluna asqalahum za su ɗauki nauyayen nauyayen laifukan da suka aikata wa asqalan ma asqalihim da nauyin waɗancan duk za su haɗa gaba ɗaya su ɗauka a wata ara Allah yake cewa li yahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyama za su ɗauki kurakuran da suka aikata a kansu cikakku ranar tashin alƙiyama wa min awzarin ladina yudillunahum bighairi ilm da laifuffukan waɗanda suka batar ba tare da ilimi ba shi ma za su ɗauka kaga waɗancan ayoyi sun nuna wani ba zai ɗauki laifin wani ba waɗannan kuma sun nuna cewa waɗansu za su ɗauki laifukan wasu to nan sai imamu shankiti rahimahullahu ta'ala yana da littafi wanda yayi warware ayoyin da ake gani kamar sun yi kama da juna shine mujalladi na karshe a cikin littafin sa adwaul bayan yake cewa abinda ake nufi li annal murada bi zalika abinda ake nufi anan annahum awzara dalalihim fi anfusihim cewa za su dauki laifin su na batan da suka yi akan kawunan su wa awzara idlalihim ghairihim da kuma laifukan waɗansu da suka bata kenan duk wanda ya yi laifi zai ɗauki laifin nan akan shi haka nan idan ya nuna wani irin wannan laifin shi ma ya wannan laifin to za a ɗora maka laifin wancan wanda ka ɗora maka kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce man sanna sunnatan sayyi'atan duk wanda ya aikata aiki mummuna falahu wizruha laifin wannan aikin da ya aikata mummuna yana kan shi wa wizru man amila biha da laifin wanda ya aiki da gurbin aiki la yunqasu zalika min awzarihim shay'a ba tare da su ma an tauye musu wani abu na laifin da suka aikata ba kenan duk wanda ya kirkiro wani abu na shirka ko ya kirkiro wani abu na sabo ko ya kirkiro wani abu na bid'a ya zo yana yi yana yi sai wani ya gani yayi koyi da shi akan wannan bid'a da yake ko wani yayi koyi da shi akan wannan shirkar da yake ko wani yayi koyi da shi akan wannan saban da yake to kaga wannan wanda ya kirkiro ta din yana da wannan laifin da ya da ya fara aikata wannan abin sannan duk wanda ya zo yayi aiki da irin wannan abin da ka kirkiro sabo shi ma kana da laifin wancan wanda ya aiki da irin wannan din har tashin alkiyama to kaga shi waɗannan ayoyi suna magana akan wanda ya kirkiro wani mummunan aiki wani ya zo irin wannan aikin kana da laifin kanka kuma kana da laifin wancan wanda ya aikata shi ma ba tare da an rage masa wani abu na cikin laifukansa akan shi ba waɗannan ayoyi sannan za su iya janyo mana tambayoyi guda biyu tambaya ta farko hadisi ya tabbata a cikin bukhari hadisin abdullahi dan umar allah ya kare yadda gare shi manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa almayyitu yu'azzabu bi buka'i ahlihi alaihi manzon allah ya ce mamaci za a yi masa azaba sakamakon kukan mutuwa da danginsa suke yi ana idan mutum ya mutu danginsa suka zo suna ta irin wannan kuka Wai wa Allah mun shiga uku mun lalace to sai a yi masa azaba ina kabarinsa za a yi masa azaba sakamakon abin da danginsa suke yi to kaga nan danginsa ne suke yi shi ina ruwansa to kuma an ce za a yi masa azaba ayan nan kuma a ayoyin da makaranta a baya su kuma sun ce wani mai laifi ba zai dauka wani laifin wani ba to kaga sai a ce fa yuqalu ma wajahu ta'dibihi bi buka'i ghairihi to sai ya za a yi masa azaba dan wani sa yayi kuka alhalin ba shi ya kuka din ba sai malai ke cewa idh mu'akhadhatuhu bi bukai ghairihi kaga a kama shi da laifi sakamakon wani sa ne ya kuka din qad yazannu man la qad qad yazannu man la ya'lam sai wanda ba shi da fahimta da ilimi yayi zakan annaha min akhdh al-insan bi dhanbi ghairihi kamar an kama mutum ne tare da laifin wani alhalin kuma Allah ya ce ba a kama wani da laifin wani to za a yi haka ta kasance wani zai iya wannan tambayar sannan wani zai iya tambaya kamar yadda muka sani cewa wanda ya kisa akan kuskure to diyar da za a biya danginsa za a danginsa ne za su biya haka malaman fiqh suka ce tunda a danginsa za su biya diya idan a cikin dukiyar da ya bari babu wannan ba da iko ya biya diya din to sai ne ya ce a ah, to ta za a dora wa dangi bayan shine yayi kisa din na kuskure ya za a kuma a dora wa dangi a ce kowa sai an tattaro gaba daya ma'ana tunda yana raye ba ya da hali to a tattara gurin dangi gaba daya duk a hada masa a bashi ya biya to dan me za a dora wannan a ganin ma kamar wani ya ɗauko wani alhalin ba su suka aikata ba sai malamai suka ce a nan za a iya ba da amsa kamar haka na farko cewa mamaci za a yi masa azaba da kukan da danginsa suke bayan ya mutu ɗayan biyu ne za a yi masa azaba ne ko don saboda kafin ya mutu ya yi musu wasiya cewa idan ya mutu su yi masa kuka abu na farko kenan zai iya ba da wasiya cewa idan na mutu ku yi min kuka dan akwai wanda in zai mutu yakan yi wasiya da sabo to da Allah kaga idan suka yi masa wannan kukan to lallai za a yi masa azaba sakamakon wannan kukan da suka yi masa domin shi ya ba da umarni a yi masa fuska ta farko kenan fuska ta biyu wasu malamai suke cewa ta iya yiwa ya san cewa a danginsa ana irin wannan kukan idan an yi mutuwa kuma yana da ilimi yana da fahimta ya iya musu wa'azi ya yi musu nasiha ya yi wasiya ya ce ko na mutu ni ban yadda kowa ya mun kuka ba duk mai wannan ba ya san a danginsa ana yi idan an mutu kuma yi waye gari ba shi da lafiya maimakon ya fito ya faɗa wa dangin nashi da 'ya'yansa da matansa cewa ko da Allah ya ɗauki rayuwata to ni duk wanda ya mun irin wannan kukan ban yafe ba kukan mutuwa kala biyu ne akwai kukan mutuwa da Allah da manzon Allah ya hana akwai kukan mutuwan da ba a hana ba kuka mutuwan da aka hana shi ne niyaha wanda za a dinga yi ihu ana ƙara ana yaga riga ana cizgar gashin kai ana cewa na shiga uku na lalace mun shiga bala'i ya zame wayo Allah wannan haramun amma akwai kukan mutuwa na tausayi wannan ba laifi bane shi ne idan an yi mutuwa kaga mutum yana zubar da hawaye wannan ya halatta sunna ne ma irin wannan shi yake nuna tsananin tausayi lokacin da dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim ya rasu kamar yadda Imam Bukhari ya rawaito manzon Allah ya zubar da hawaye har wani sahabi ya ga manzon Allah yana zubar da hawaye ce ya Rasulullah yanzu kamar kai ma kana kuka bayan kuma ka riga ka hana kuka bai fahimci irin kukan mutuwan da ake nufi ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ba abun abun ba haka yake ba innal ayna tadma ai idanuwa suna zubar da hawaye wal qalba tahzan zuciya tana jin ba daɗi amma wala naqulu illa ma yarda bihi rabbuna amma ba za mu faɗi komai ba face sai abinda ubangiji mu yake yadda da shi kenan da mutum ya zubar da hawaye bakinsa yana faɗar abinda Allah ya yarda shi wannan ba laifi bane abinda ba a so shine mutum ya dinga furta abinda Allah bai yarda da shi ba yana ihu yana ƙara yana cewa na shiga uku na lalace Allah bai yarda da wannan ba amma mutum ya zubar da hawaye saboda tsananin tausayi kamar yadda manzon Allah ya faɗa zuciya tana damuwa tana tausayi shi sa ido kuma sai zubar da hawaye shine alamar tausayin zuciya alamar damuwar zuciya shi kuma baki sai yayi kokari duk abin da zai faɗa ya zama zai faɗa abin da Allah madaukakin sarki yarda da shi wani Allah ya gafarta masa wani Allah ya ji kansa wani Allah ya masa rahama kaga irin wannan kuka ba laifi bane to sai malamai suke cewa to wala Allah ya san a danginsa ana irin wannan kukan na ihu na ƙara na na shiga uku din amma bai hana ba bai yi wasiya cewa in yi mutu kar a yi masa irin wannan ba bai gaya wa ƴaƴansa bai gaya wa matansa ba alhalin kuma Allah madaukakin sarki ya ce ku anfusakum wa ahlikum nara ya ku mutane ku tsara kawunan ku da iyalanku daga wuta ta yaya za ka tsara iyalanka ta hanyar nuna musu abin da Allah ya ce ta nuna musu abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta hanyar nuna musu abin da Allah ya hana da nuna musu abin da manzon Allah ya hana cewa abin da kuke din nan abin duk abin da ba kyau ka yi kokari kafin ka mutu ka sanar da iyalanka ka yi kokari kafin ka mutu ka sanar da su cewa ko da Allah ya ɗauki ranka baka yadda wani ya yana kuka yana ihu akan dan ka mutu ba to kaga nan kayi musu wasiya kenan to sai wasu malamai suke cewa saboda rashin yin wannan wasiyar da mutum bai yi ba yi sakaci bai yi wannan wasiyar ba ya mutu aka yi masa wannan kukan to sakamakon haka Allah zai masa azaba sakamakon wannan wasiyar da bai yi ba waɗannan fuskoki guda biyu su ne fuskokin da malamai suke amsa waɗancan tambayoyi akan wannan magana sai magana ta biyu cewa idan mutum ya kisa na kuskure in baya da hali ziyar da za a biya sai a samu dangi gaba ɗaya magada sai a rarraba musu kai kawo dubu ɗari kai kawo dubu ɗari biyu kai kawo dubu ɗari uku sai a haɗa gaba ɗaya a tattara sai a biya diya Sosai sai wasu wasu za su iya tambaya cewa to ai dangi ba su suka wannan kisa ba dan me za a ɗora musu sai malamai suka ce abin da ya sa anan shine ba wai shi kansa da yayi kisa din ai ba kisa bane na ganganci kisa ne na kuskure tun tunda kisa ne na kuskure musulunci kuma ya yarda da taimako da bada agaji ga duk wanda ya shiga wani irin yanayi ana bukata a kawo mai dauki da agaji to idan mutum ya shiga wani irin yanayi da ya shiga cikin wani irin hali waɗanda ya kamata su fara kawo mai ɗauki da agaji su ne 'yan uwansa to shi yasa aka fara wa ‘yan uwan cewa su za su biya su za su kawo ɗauki da agaji saboda ga wani nasu ya shiga cikin wani irin yanayi da tashin hankali bisa kuskure ba bisa ganganci ba saboda haka shi yasa malamai suke cewa wannan ya dace da hatta ainihin wato zakka da ake bayarwa zakka ana karɓa daga gurin mawadata na unguwa kuma a mayar gurin talakawa unguwa kaga dan da za a karɓa daga gurin waɗannan kuma a ba waɗannan kaga dan taimako ashe taimako a musulunci ba laifi ba ne so da haka dan an ɗora wa danginsa mawadata masu hali wannan ba wani ba ka ɗora ya shiga wani irin yanayi ne sai ake buƙatar a kawo mai ɗauki da agaji a taimaka masa to shine ne aka kawo mai ɗauki aka taimaka masa aka agaza masa kamar yadda ake karɓar zakka daga gurin mawadata a mayar da su a gurin talakawa don taimako da agazawa wannan shine dalilin da yasa malaman suke cewa waɗancan ayoyi ba za su yi karo ainihin wato da waɗannan hadisai wanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sai Allah ya ce inna ma tunziru alladhina eh sai Allah madaukakin sarki ce ka wa in tadkadu musqalatun inda ainihin wato wannan wanda wanda yake dauke da zunubi mai nauyi wanda yake dauke da zunubi da yawa a kansa inda zai yi kira ko zai yi roƙo ko zai kira waɗansu mutanen ila himliha cewa a zo a taimaka a ɗaukan masa wannan laifin ma'ana waye zai rage masa wannan zunuban nashi wa ya ɗauko zunubai da yawa to inda zai kira wasu shi da Allah ku zo ku taimaka ku ɗaukar min wannan laifi na mara tashin alkiyama Allah ya ce la yuhmalu minhu shay ba za a ɗaukar masa komai ba abinda ka ɗauko wa kanka na laifuffuka a kan shi Allah maɗaukakin sarki ne masa ba wani wanda zai zai ɗauke maka wani abu cikin abinda ainihin wato ka ɗauko walau kana za ba ko da ƴan uwansa na kusa zai kira zai kira su taimaka ba za su taimaka ba ko da danginsa zai nemi su kawo agaji da taimako wallahi ba za su taimaka ba Allah ya ce yau mai sirrin mar'u يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه kaga faɗin Allah ta'ala la yushmalu minhu shay ba za a ɗauke ba za a ɗauke masa wani abu daga cikin wannan laifin da ya zo mai nauyi da shirin tashin alkiyama ba walau kana za qurba ai walau kana qariban ilaiha ko da wanda zai kira din nan ya taimaka masa makusanci ne zuwa gare shi hatta walau kana abaha aw abnaha ko da ita ne ko da wanda wannan ran za ta kira makusanci ne zuwa gare ta ko da babanta ne ko ƴaƴanta ko ƴan uwanta ne sa Kullum mashgulin bi nafsihi ranar tashin alkiyama kowa ya shagaltu da kansa saboda tsananin shagaltuwa a ranar tashin alkiyama Allah ya ce yau mai firrul mar'u min akhi ranar da zaka ga mutum yana gudun dan uwansa saboda kowa ta kansa yake wa ummihi wa abi ya guje wa babarsa ya guje wa babansa wa sahibatihi kaza mutum yana guje wa matarsa wa banihi kaga mutum yana gudu 'ya'yansa. Allah ce li kulli imri'in yau mai irin sha'anin yughni kowa a wannan rana tashi ta ishe shi kowa tashi ta fitar da shi kowa ya shagalta da kansa kowa yana tunanin ya za a iya samu rahama zuwa ga Allah kowa yana nafsi nafsi ba ma mutane ga magari ba hatta manzanni da annabawa da za a kira su su shige gaba abinda za ka dinga cewa nafsi nafsi Allahumma sallim Allahumma sallim annabi Adam ya kasa annabi Ibrahim ya kasa annabi Musa ya kasa annabi Isa ya kasa ba za su iya ba to ina wani dan uwanka zai iya taimaka maka a wannan rana babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai Allah madaukakin sarki ya bashi dama a wannan rana din shi kadai ya isa magana a wannan rana din shine makaman mahmuda wanda Allah madaukakin sarki ya bashi dukkaninsu suna ihala izuwa a tafi ga manzon Allah a tafi ga manzon Allah manzon Allah shi kadai ne zai tashi ya ce ana laha ana laha a yau ni nake da wannan rana a yau ni zan iya ya je gaban Allah makaukakin sarki ya faɗi a gaban zatin Allah yayin sujjada Allah ya kimta masa waɗansu kalmomi na yabo da girmamawa da bambadanci da neman kusanci zuwa ga Allah manzon Allah ya yabi Allah ya kirari ga Allah ya girmama Allah Allah madaukakin sarki ya dauke kai kyale shi me yasa domin Allah ya yi fushi a wannan ranar fushin da Allah bai taɓa yi ba can sai Allah maɗaukakin sarki ya dawo ga manzan Allah ya ce ya Muhammad irfa rasak ya manzan Allah ɗaya kanka San toba duk abin da kake so ka roƙa ka roƙa za a baka duk ceton da kake so ka nema ka nemi ceto za a baka ceto sallallahu alaihi wa sallam to shi kadai ya isa wannan rana amma banda manzan Allah ba wanda ya isa likulli imri'in minhum yawma idhin sha'anin yuhuni kowa yana nafsi nafsi nafsi nafsi to waye zaka kira ya taimaka maka akan wani laifi da ka zo da shi waye zaka kira ya agaza maka akan wani laifi da ka zo da shi waye zaka kira ya baka gudunmuwa sakamakon wani abu da ka dauke da shi shi sa Allah ya ce walau kana da qurba ko da dan uwa na kusa ne ba zai taimaka maka ba ba zai iya daukar maka komai ba shi sa tun a duniya dan adam ya kamata ya tsaya yayi karatu ta ya san menene abin da zai wanda zai amfana da shi ran tashin alkiyama menene abin da wanda zai samu tsira a wajen Allah madaukakin sarki na tashin alkiyama wannan shine abin da dan adam ya kamata yi sai Allah ya ce inna ma tunziru allazina yakhshawna rabbahum kadai dai kana yin gargadi ga waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu ai ma yatta'idu bima ji'ta bihi ulul absar wan nuha waɗanda suke wadatuwa suke wa'azantuwa da abin da ka zo da shi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne ma abuta hankali tun anan duniya ya kamata ka tsaya ka sanya hankalinka ka yi tunani ka ga me ya kamata ka yi saboda ka samu kubuta a wajen Allah subhanahu wataala alkhaifuna min rabbihim waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu alfa'iluna ma amarahum bihi waɗanda kuma suke aikata abin da Allah madaukakin sarki ya umarce su wannan shine abin da ya dan adam ya kamata ya tsaya a rayuwa kar mutum yi sakaci ya yi tunani ni dan wane ne ni ina da alaka da wane babana wane ne kakana wane ne wallahi duk wannan dangantaka ba za ta amfana ba komai a gaban Allah ba shi ya kamata kowa ya tsaya yayi tunani ya san cewa me zai idan ya koma ga Allah me zai rike yanda in ya haɗu da Allah zai iya miƙa wa Allah madaukakin sarki ya samu kubuta a wajen Allah sai Allah ya ce man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsi duk wanda ya tsarkake kansa daga zunubi daga miyagun ayyuka ya aikata aiki na gari fa inna ma yatazakka li nafsi wannan ya tsarkake kansa ne kansa yayiwa abin zai dawo gare shi ne abin zai taimake shi ne wa ilaihi masir gaba ɗaya makoma ta ma'ana makoma tana ma'ana zuwa ga Allah makoma take gaba ɗaya to ana nan lokaci yayi in Allah ya kai mu gobe za mu tashi akan at-tazkiya me ake nufi da at kuma ya za a yi mutum ya tsarkake kansa wanda za mu dawo mu sake bayani akan ayar insha Allah abinda muka faɗa ya zama na daidai Allah ya ba mu ladar abinda muka kuskure ubangiji Allah ya gafarta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 اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان برحمتك ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين